rikicin boko haram ya mako laƙumin rayuka da dama baya ga wasu dubban da aka tilastawa yin gudun hijira a ciki da ma wajen Najeriya kuma wani fannin ma da ba a cika mai da hankali a kai ba shine batun halin da nakasassu suka shiga sakamakon wannan rikici kuma kawa yanzu alkaluma sun nuna cewa akwai nakasassu da dama da suka ta tagayyara becin ko waɗanda ma suka rasa rayukansu a wajen wani taro masu ruwa da tsaki na sabar kungiyar nakasassun Najeriya ta Progressive Disabled Forum wato PDF a takaice shugabannin ƙungiyar. sun ma koka ne game da halin da suke ciki a yanzu comrade ibrahim alhassan ganye da ke zama shugaban kungiyar a najeriya ya ce rikicin boko haram ya mame da wasu nakasassu kuma abin ta kai ce ma shine kawo yanzu hukumomi da kuma kungiyoyin agaji ba su tuna da su ba a tallafin da ake badawa domin tada koma da al'ummomi da rikicin da boko haram ya shafa a kasar gaskiya rikicin boko haram ya samu cikin kuncin rayuwa domin alal hakika mun samu yawaitan nakasassu kuma karancin taimako domin ba mu samun tallafi wurin da za mu koya wa 'yan mu sana'o'in da nakasassun suke yi to kaga wannan babban kalubale ne kuma ga yawan al'umma masu nakasan din ma an karu ba kamar yadda ake da nan ban limited yana nan very limit kamar da ba to ko ne irin tallafi nakasassun ke bukata a yanzu ga ma da ta bakin shugaban kungiyar za mu yi kira ga jihohi uku nan da kuma hukumar north east development commission da gwamnati ta yarjewa a lura a sa nakasassu a cikin harkoki domin ba abun da za ka yi da nakasa ka ce ka taimaka wa nakasa ba ka tuntubi shi nakasan ya san matsalan shi ya san ya za a samar da maganin wannan matsalan kuma kawai ka zo ka ce kai za ka samar mai maganin matsalan shi alhali ba ka ita confession bristol na ma cikin wadanda rikicin boko haram ya nakasa biyu bayan tashin wani bom da ya rutsa da ita a garin maiduguri to ni da abun da ya faru da ni shine bomb blast na yan boko haram shine sanadin rashin wannan kafa na guda daya taimakon da muke bukata muna bukatan taimako ta kowane bangare na rayuwarmu ta wurin karatu musamman ni wanda kafa na guda daya tafiya yana zama min da wuya zuwa makaranta ma yana zama min da wuya to muna neman taimako ta kowane bangare na rayuwarmu gaba daya. kafin ma dai wani rikici na boko haram gwamnatocin jihohi kan ma taimaka wajen kafa cibiyan koyon sana'a ga nakasassu shirin da a baya kulle ake biyan kudin sabulu to ya kome ake ciki yanzu game da wannan shiri ga ma da ta bakin wasu shugabannin kungiyar da kasa sun farko sunana bitrus richard ni ne ma'ajin wannan kungiya na farko <clears throat> muna bukatan kayayyaki din ma na sana'a kuma muna bidan fili wanda za a zauna a koyar da mutanenmu na kasasu. Suna na Aisha Dauda ce ne sakatare na Progressive Disabled Forum. Gaskiya ba ma gan daga wurin su. Muna bukata ko a koya mana iri su yin sabulu ko su beat ko gyaran takalma ko kaya dinki muna bukatar duka wayannan kaya kullum dai gwamnatocin jihohi kamace suna nasu kokari wajen tada koma da nakasasu to amma kuma sau tare sukan danganta rashin kuɗi da zama kan daga cikin halin da sun ke ciki kamar yadda gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo Umar jibrila ke cewa kuɗin da yake zuwa yanzu kuɗin ya yi ka kuma shi din ne babban matsala wallahi kuma ne kasasu da ke musu alƙawarin zaka taimaka wani hali yake cikin kan ma zaka ɗauke su kusan shekaru biyu a yanzu ne ake ciki na kasasu muna jira kuɗi ne a samu kuɗi ko yan jarida kuna da hanyar zanu sai ku ga federal gwamnati taimaka mana a kawo mana kuɗi so da mu ba mutane. gwamnan jihar adama kenan sanatin muhammadu bindo umaru jibrilla kuma fata ma dai shine allah sa ake tunawa da nakasassun da kuma masu karamin karfi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya.